bari mu fara da batun da ya shafi taro ko ganawar da kuka yi da tsohon shugaban kasa cikin shehu obasanjo a menene musabbabin wannan tattauna da kuka yi kuma za mu iya sani ko kuwa jama'a za su iya sani abubuwan da kuka tattauna a kai eh to zan iya gaya maka wasu abubuwa wasu kuma ba zan iya gaya maka ba zan iya gaya maka musabbabi da kuma wasu abubuwan da suka biyo baya amma ba zan iya gaya maka abubuwan da aka yarjejeniyar da aka yi da abubuwan da aka tsaya aka yi ba saboda ba ni da wannan hurumin idan ka tuna wasu a watanni ba can da obasanjo ya kira taro a abuja da mu arewa a da northern elders forum da ohane zai kungiyar ibo da fenifere na yarbawa da pandef na eh, naja delta da kuma 'yan masu cewa su ba 'yan arewa ba ne amma 'yan arewa ne masu 'yan middle belt forum muka zauna abuja muka tattauna yadda za a rage nisa da rarraben kai na yin arewa saboda waɗannan ƙungiyoyi da na gaya maka muna da bakin magana kuma ana jin mu ya ce to ko zai yiwu mu duba matsalar da ƙasa ke ciki kuma a fito da hanyoyi wanda ake ganin za a iya ba da shawarwari mu ba kanmu shawara sannan mu ba ƙasa shawara yadda za a yi a rage ah, waɗannan irin fitintunu to Eh, ana cikin mun gama mitin muka saki da taro wanda take duk wanda ya duba zai ga tana da inganci tana da muhimmanci mun faɗi abubuwan da ya kamata da ta su faɗa babu nan arewa ta ja nan ohane zai na ibo ta ja nan a fenifere ta ja muka haɗu muka nuna cewa ƙasar nan dai kowa yana iya cimmu kowa zai cimmu wuriyar najeriya ta zauna inda take kuma ta zauna lafiya kuma a duba abubuwan da suke damunta kuma muka ce muna shirye mu ma mu ba da namu gudunmu muka gama taro muka tafi muna ta muna ce alhamdulillah an fara kuma ya ce mana za a ci gaba da wannan taro kuma mun je saboda mun ga shugaban kasa ne shega ya ce mu in ba dan shugaban kasa ba yanda wani lokaci in ka ji mun yi magana sai ka ji ko kungiyar ibo ta, zazzage mu ko ta soke mu ko na yarbawa sun zage mu wanda da ba haka ake ba in ba da obasanjo ne ya kira mu da ba za mu je muka je kuma muka gaya mishi muka ce to saboda kai ne muka saki sakamakon taro muka tafi gida washe gari muka tashi sai muka ga masu magana da yawon shugaban kasa buhari sun mai da martani cewa ai dama shi shi shugaban kasa obasanjo shi ne divider in chief wato shugaban masu rarraba kan najeriya wannan taro kuma da ya yi da mu da kungiyoyin ibo da kungiyoyin yarbawa ya yi shi ne kawai don ya cin mummurin kan shi kalamu marasa daɗi sai da aka daɗe kila shin shinya bai farfaɗo ba ne da wannan abu mu dai mun sani dama wannan gwamnatin sai da muka ce mishi ka tabbata idan muka zauna muka shawarwari za ka kai za a yi abin nan ya ce eh ai ya gaya musu ai wani karin magana na yarbawa wai in kana son ɗan bebiya ya ji magana to ka gaya ma ɗanta shi ya gaya ma profesa gambari sai ga ya zagi ya biyo muna na maganganu sun biyo to sai aka daɗe ba a sake wannan taro ba ina tsaman ya sake komawa ne ya nazari da ya sake dawowa yanzu sai ya dawo da waɗannan da ƙungiyoyin da na gaya maka mu shida sai ya ƙaro da ƙungiyar da sultan na ƙungiyar haɗakai na addinai ya kawo general abdulsalami peace committee ya kira sarakuna mataimakin ya kawo ya kira jama'atul nasirin islam ya kira chief joji joji duk wanda ya chief joji wanda yake da karfin iya fita don wayansu ba su mako iya fita ya tara mai shugaban yan kwadago na najeriya kai mutane iri-iri wurin mu hamsin da wani abu muka wannan taro aka yi wannan taro abinda muka fara tambayar shine to an mu zo mu yi taro irin wannan kuma a sake komawa a ce ka sake tara eh, bari dauke in kai maida ka baya kwanakin baya can da suka ji wasu suka ji kishin kishin za a yi wani taro in ka lura ko wasu masu cewa ana nan ana shirya wani taro saboda a ce eh, a yi kalami mara daɗi a kan shugabancin shugaban ƙasa har ma wasu na cewa juyin mulki ake nema to da wannan taron ake muka ce mishi to yanzu wannan taro da ka kira mu muka zo saboda kai muna ganin nauyinka kuma ka gaya mana da wani da wani da wani za su zo shi ma irin wancan ne ya ce a ga ma takarda shugaban kasa buhari na rubuta mishi takarda na sai mishi zan yi wannan taro kuma ga amsa shi ya ce ya goyi bayan wannan taro ya yaba abin da ya kamata manya su yi kenan a halin da najeriya take kuma allah idan an samu sakamakon wannan taro yana so a kai mashi da shawarwari da kuma abubuwan da ake gani shi zai ya kamata yi sannan kuma yana so a ci gaba da eh, yi wannan muka ce alhamdulillah hankalin kowa ya kwanta muka yi taro na awa goma tun da muka fara taron na sha ɗaya sai muka fi sai karfe tara ko goma ne na dare muka fito ba a saki sakamakon taro ba saboda ya ce zai taro da gwamnoni kuma sannan kuma shi eh, eh, sultan ya ce ya ga washe gari ya washe gari ya ji ya ga shugaban ƙasa. to ka ji amma taro ni a gani na taron ya yi amfani kwarai da gaske na ɗaya dai shiru da kake ji manya na yi sai dai irin abar irin ƙungiyoyin da ke wakiltar bangarorin ƙasa northern elders forum eh, eh, ohaneze a fere mai ta yi da juna ko kuma irin su kano masu ipop ko kuma irin su iboho su gani adams 'yan siyasa sun kama bakinsa sun yi shiru manya wanda ya kamata sun yi shiru sarakuna sun yi shiru malamai sun yi shiru pastoci sun yi shiru ga ƙasa na cin wuta amma ranar da an kawo muka saki kuma sakamakon zaɓe mai kyau mai inganci wanda yake ala sa su suke shi ko gobe duk wanda ya karanta ya sani to alhamdulillah ga alama ga alama manya da suke da nauyi a kansu wanda ranar kiyama ranar hisabi Allah sai ya ce maka duk cikin mu hamsin din na ɗakin nan sai Allah ya ce maka lokacin da kana da rai ka mukami kaza ko ka san kaza ko ana kana iya faɗi an ji ka me kai lokacin da Najeriya ke tabarbarewa muka yi taro muka kuma niyya ɗaya daga cikin abubuwan da zan iya gaya maka shine mun yi niyya cewa wannan abu da yardan ubangiji zai ci gaba kuma za mu je mu kai mu shugaban ƙasa sakamakon zaɓe mm, sakamakon taro kuma in allah yadda za a samu nasara za mu ci gaba da yin wannan abu zaman da aka yi kenan rabonmu da mu da ohaneze a nan arewa kungiya biyu da mu da acf da yake zu tafiyar mu ɗaya muke ba wani bambanci kungiyar dattawan tuntuban arewa da mu haka muka tafi muka je muka yi magana da miliyan 'yan arewa an da maganganu da wanda muka yi an shi ma an sa shi a tebur mun yi namu bayanan wasu sun yi nasu bayanan ka gani an samu haɗa kai mu fatan mu shine Allah ubangiji ya sa wani abu ya ci gaba kada kuma mu zo yanzu eh, akwai masu son a gyara akwai kuma masu son amfani bannan ya fi musu riba masu son su bata an hana ruwa gudu kada kuma su zo su bata wani abu dama yanzu da yunkuri kuna ganin zai magance ko dakile masu fafutukan cewa su sai sun fice ko sai sun kafa kafa su kasar su musamman a bangaren masu son kafa kasar rojujuwa su son da igbo ko kuma masu son kafa kasar biafra kashin su namdi kanu to kaga dai a wannan wurin akwai akwai dibo indigo ohanaze indigo kuma kamar da duk duniya suka sani su ne masu magana da yawon igbo ko da yake ba su kaɗai ba ne tun daga kanu na yanzu ya zo ya ce duk tsofaffin nan ku tafi kuma mutane ne bai yarda da su ba kafin a zo wannan taro kwana uku kafin a zo wannan taro ai sun yi taro suka ce ba farwansu da wannan abin da kano yake ba da bakinsu ba kuma ba wani ibon kirki da ya san najeriya ya san irin halin da ibo ke ciki ya san zamantakewan da ibo ke yi a da najeriya da moriyar da yake yi babu ba su a ciki amma suna da koke-koke a kan yadda suke a najeriya suna nema a samu ido suna wurin ka gane ko mutanen naja delta suna wurin kuma da aka taso da wannan magana don an yi ta mu muka ce kai in kuna son ku ji masu koke-koke ne kowa ku kawo kwarya kowa ya fito ya zuba nashi koke-koken kila mu kun gana mu ma sai kun ce a uzu ku bar mu arewa wannan abu mun fi kowa koke-koke da koma baya da talauci da kashe-kashen nan da ake duk mun fi jin zafin abubuwan halin da najeriya take ciki saboda haka eh, mu dai ba za mu zauna da kanu ba ba mu jin da kanu amma ce mana suka yi kashi tamanin cikin 100 na ibo da wanda yake can ƙasarsu da wanda yake nan arewa da wanda yake yamma da wanda yake lagos da wanda yake ko'ina in dai ka tambayi ibo a gaskiya to zai gaya maka gaskiya Ba da bukatun barin najeriya muka ce musu to wai me yasa to ba mu jin ku ne na ɗaya dai suka ce mai a kun ji shekaran jiya mu ohana zama yi magana muka ce eh mun ji gwamnoninku yan majalisar ministocin ku. ibo ɗin da ke cin moriyar najeriya nan wai su ina suke ne sai dai kawai mu ji an ce ipop da esn sun kashe sun kona sun fasa sun kora amma ku ba kwa magana to da yawa a cikinsu in ka same su haka ka zauna za su ce maka tsoro ne wa'annan mutane abin tsoro ne kuma wani lokaci sukan ce mana ko lokacin da yan boko haram suka far muku me yasa ba mu ce duka ban arewa na goyon bayan su ba in kuna son ku samu daidai irin 'yan boko haram a kudu su ne wa'annan ba su tausayi ba su da imani inda suka sa gaba ɗaya shine duk wani wanda zai shiga gabansu ya ce musu a'a to za a yi maganin shi duk wani wanda zai ce ya ce takma za a yi maganin shi suna jin tsoro shin allah gaskiya ne ko wasu ciki su sun raba kafa ne in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba salga to ba mu sani ba akwai tambaya ɗaya da ne musu na ce musu ni na son ne ku an samu shin shugabancin najeriya kuke nema ko ku saki uku kuke nema daga najeriya domin su suke cewa a ba su shugaban kasa na ibo an daɗe ba a taɓa yi ba ba adalci ba yanzu lokacinsu ne ai akwai yarjejeniya ai sun cancanta a basu dama jihohinsu biyar su ba a musu kaza idan aka ba su shugaba na ibo kenan ta ɓangare ɗaya kenan ta ɓangare na biyu kuma sai ka ga an ce ai mu kayan mu a haɗe yake kofa ne kawai muke jira a buɗe mana mu fita in kuma ba a buɗe ba za mu fasa mu fita to kun haɗa kun kwanci kaya ne na zama ko kuwa kun haɗa kaya ne na tafiya idan a cikinku akwai masu son zama ku yi magana mu ji idan masu son tafiya sun fi ku ne to ku suna nasara domin mu ba mu ga alaman masu son zama a najeriya masu son shugaban kasa ibo masu cewa a yi mana kaza a yi mana a gyara eh, restructuring a gyara zamantakewar najeriya a gyara tsarin najeriya a gyara kaza wanda kullum za ka ji ibo ke gaba sannan magana na biyu na nuna musu na ce tazarar da ke tsakanin matasa da dattawa wanda suka da suka san irin inda najeriya ta fito da irin matsalolin da ta samu Hadda yaƙi tun lokacin da aka kashe mana shugabanninmu na arewa suna zaman zaman su ba gaira ba dalili najeriya ta yi mu ta shiga cikin wani munan hali dattawan da suka san har aka yi yakin basasa na wata 36 dattawan da suka ji suka gani suka yi da su da 'yan arewa eh, ko sauran 'yan najeriya matasa wanda matasa a nan shine wanda yake shekara 35 zuwa ƙasa ba su san wannan ba ɗaya dai su ji labari ba su san yaƙi ba ba su san tashin hankali ba ba su san masifa ba ba su san fitina ba su allan barin da ka ce biyafura sai su ga kama ah alhamdulillah ai mu shi kenan abin da muke so muka ce musu shin wai ko kuna da wannan kuna da wannan irin ne domin da yawancin irin mutanen nan masu goyon bayan kan duk irin wayannan matasan ne ce mukan ce musu mu ma muna da su fa masu ce mana kai don Allah dan annabi a bar ibn nan su tafi mana wai dole ne dole ne arewa in ma talaucin za mu ci mu talaucinmu da mutunci mana mu ma ba ma yi mun gaya musu a wurin mu kace ba ku kaɗai kuke da masu tafiyan nan ba fa mu ma ce ba suke yi mu buɗe muku ko ba ku tafi to akwai tazara mummunar tazara wanda a ƙasan nan ta ɗaya daga cikin matsalolin najeriya shine ba mu koya ma mu tarihi a makaranta ba mu koya musu addini na kirista da na musulmi ni nan da kake gani inda zai zan ba da shawara wallahi zan ci ayi abu biyu a dawo da koya tarihin najeriya kuma a mai da shi compulsory wato dole dole eh kamar turanci da lissafi ina najeriya ta fito wani irin matsaloli ta samu kafin ta kawo yanzu ya aka yi muka haɗu menene muka yi ma na alheri menene muka yi ma juna wanda ba na alheri mu fahimci juna sannan mu koya ma 'ya'yanmu ko kai musulmi ne ka ɗauki kwas na fahimtar addinin kirista fahimta ba ce ka koma kirista ba kuma an kai kirista ne ka koyi addinin islama ka gane inda ya sa gaba mu cire wannan mummunan abubuwan da muke dora ma 'ya'yanmu sai ka je social media ka ga maganganun masu ban tsoro to ni da yake ina bin sai na ya uzu billahi mina shaitanir rajim nake sunduma ciki saboda ba daɗi yanzu maganganun da na yi nan da suka bi aka yi ta biya a social media a in ka karanta wannan sai ka ce gobe ne za a biya faradin in ka zo ka zauna da manyan su ka ji sai ka ji ce a ah, to alhamdulillah ashe ma duk magana shirme ne to dole ko sai an samu wani abin da zai ɗinke tsakanin dattawa da matasa kuma a ko'ina a ko'ina wannan bambancin yana nan matasan na nan ne jindin suna da nasu matsalolin da yawa ilimin bai ishe su ba mu ma an samu ilimin ba aiki ne mu ba mu ga amfanin najeriya nan ba ba a yi mana kaza ba sannan gwamnoni akan tsame su laifinsu na da yawa muna da yawa mukan ce wa shugaban kasa buhari ya gaza nan shugaban kasa ya gaza nan wurin laifin gwamnoni wurin taɓarɓarewan mulki da kawo talauci da sa jama'a talauci wallahi tallahi da yawa shi ne ma abin da ke kare ta'azzara masu cewa ba najeriya nan a nan duk da kafin mu je ga batun da ya shafi waɗannan laifuka na gwamnoni da bangarori daban-daban suke bayyanawa zaman da kuka yi da waɗannan na shiyar kudanci da sauran bangarori za a iya cewa kila ya soke waccan matsaya ta ta farko wanda kuka bayyana cewa idan waɗannan mutane suna so su tafi a buɗe musu kofar su tafi salin alin ba tare da an yi wani rigima ba a bai warware ba bai warware ba sai dai abin da ya kamata mu faɗi a nan wurin shine kaga ina tsammanin ranar litinin yau kwana shida kenan da muka yi wannan bayanin bayan mun yi taron mu na kungiyar ta arewa muka zauna sai da muka yi kwanaki muna nazari shin ta ina za mu bullo mu wannan abu ne dan dai duk alama kashe-kashen nan da ake yi a kudu maso gabas da kone kone nan da ake yi kuma ana ana an kaman an an yi biris da su kuma mu mu ji iba sun ce kulba sun ce ahir ba kuma muka gwamnati ta yi wannan abu muka fito muka ce kai ku tsaya ga alama fa ibo bari su so suke su bar najeriya Mun kuma arewa an sha mu mun warke mun yi wannan yakin ba sasa da ibo muka yi nasara a kansu aka koma aka ce a ba mai nasara najeriya ta yi nasara a kan biafra aka kashe biafra aka soki komi aka ce da allah a yafe wannan faɗin gida ne kaza kaza kaza kaza sai muka ga kuma abu ya dawo in ka nemi waɗannan mutane sai ga kowa na zulle maka wani eh shin wannan abin nako ne ko wani wayansu ne wanda suke mana magana shi ne muka fito da wannan abu muka ce in iba za su tafi ba kuma hanyar da za mu yi mu zaunar da su a najeriya ba haka aka so ba ga ganin miji ya fi miji kyau to don allah don annabi kar a yaki a kansu to har yanzu maganar nana idan dai waɗanda suke shugabanni waɗanda suke iya sawa abu a bari da waɗanda suke da nauyi na ritsara ƙasar nan duk wanda zai rantse a shugaba daga shugaban ƙasa buhari har kansul sai ya ce na rantse zan tsare eh, haƙƙin najeriya da ƙasarta da abin da ke cikinta territorial integrity kenan da zaman lafiyanta peace zaman lafiyanta da tsaronta kowa idan dai wayannan mutane sun kasa manyansu sun kasa an sa ido an bar mu wanda yake zaune can a ingina cikin ac din shi yana jin daɗin shi yana cin namu na wuta to me kuma na faɗa a kai shi kuma mun sha mu muka fara faɗan wannan idan fito da wani tsari da zai sa a tambayi jama'a shin kuna son zaman najeriya nan ko ba ku son zaman najeriya nan in aka sa shi a constitution shine referendum a sa shi muna ba laifi ba ne ba mu kaɗai muke da wannan ba america ma fana da shi amma har yanzu tun jihohi hamsin da ɗaya da america take da shi ba wani wanda ya taɓa cewa ba mu america nan kuma nasu ƙasan ɗari shekaran ta ɗari biyu da talatin kenan na demokrasi ba laifi ba ne yau da za ka je ka tambayi ni a gani na kan abubuwan da na ji bayan mun yi wannan magana kashi goma kashi takwas cikin goma waɗanda suka yi magana da ni wallahi ba wanda ya ce mun zai tafi cewa suke da Allah ku kyale mutane ni ce a ina ko za mu kyale su in ku ba ku damu ba suna kashe ku suna gwamnatin tarayya da suke mana asara wannan duk namu ne mutanen mu da suke kashewa fa a kona dabba cikin mota tun kana ganin kaho na tsaye a mota har ya koma a cikin mota na cin wuta dabba na cin wuta mutanen mu ana kashe su ba za mu kyale ba abin da ya shafi ibo ya shafe mu abin da ya shafi bafin latini ya shafi ibo su ne basu gane ba abin da ya shafi tibi ya shafi biron ya shafi babarbare wallahi kasar nan ta dunkule ɗaya take mutane ne ke gani ai kawai in ce mun ci za mu tafi kawai shikenan sai kaji ana bye bye bye bye bye ba zai yiwu ba saboda haka ba mu canza ra'ayi ba mun ga hanya ne da aka fito da ita wanda kila za ta yi maganin abin da muka hango ai a ciki sai da muka ce ba abin zaɓa ba ne in aka ce akwai zaɓi ba alheri ba ne ibo ya najeriya ba alheri ba ne a gare shi mu ma ba alheri ba ne a gare mu masu cewa ana kyaman su ai suna da kaza suna da kaza mu ma muna da namu matsala kowa na nuna shi sai da muka ce sai dai in babu wata mafita to tun da an fara samun mafita an fara zama da su da mu da sauransu da sauransu yanzu makon gobe za mu yi mitin da su za mu taro da su a abuja da manyansu wanda sakamakon wannan wannan magana da muka yi nan da nan suka tashi ya za ku yi mana haka ya za ku irin wannan kalami muka ce ya ko ba za mu yi irin wannan kalami ba kun yi shiru tambaya muka yi mm. shin ibo kun shirya tafiya ne ko ko kun shirya mulkin ƙasar nan ne don suna cikin na gaba gaba masu cewa a ba mu mulki to wanne kuke so hmm? kuma irin abin nan ne kamar yadda na ce maka suleiman da muka magana na ce matan da bata san da saki ba bata zama aure to yanzu gashi mun yi kuma alhamdulillahi saboda haka mu in ka ce mu zaɓa a arewa da a zauna ƙasar nan yadda take a gyara ta da a ce kawai saboda akwai matsala shi shikenan a bangala ta ai ta faɗa a yi ta faɗa tun da rabon nan ba zai yiwu haka nan kawai ba za mu ce a gyara ƙasar nan idan ba zai yi yanzu ba to mu shimfiɗan gyara waɗanda suka kawo ƙasar nan ta lalace yanzu da shugabanninmu da 'yan siyasa wanda suka bar mu aikin 'yan siyasa ne da yawa wannan abu sun yi shiru sun koma gefe guda yanzu magana inda shugabanci zai koma nan da eh, shekara biyu da ina wani bangare ne zai karba da yadda 'yan siyasa kan zauna su siyasa ita ne ita siyasa ir give and take menene give and take ba ni in baka kai yi min wannan ni in maka wannan na 'yan siyasa ne to saboda lalacewa irin 'yan siyasa namu sun lalace sai suka saka mana mu ko da yake ba 'yan siyasa ba ne sai dai mu ta hargowar mu wannan su ce ba mu yi wannan su shi dan siyasa ya san inda ya san inda bakin zaren yake amma sun ki shin ya Allah gazawa ne irin nasu ka yadda kamar komi a najeriya ya gaza ya allah ba sai inda za su bullo mu magana ko kuma suna ɓuya bayan wannan tashin hankalin ne suna ganin wannan shine zai ci musu ta hanyar ne za su ci duniya wanda ya kunna wuta wuta gobara ta fi a ji ɗumi in ɗumi kake son ka ji wawanci ne ka je ka kunna mu ka wuta ɗaya daga cikin shugabannin wannan yanki sanata Richard Okorocha ya tamkar ya yi martani akan irin waɗannan kalamai da kuke ganin cewa a ƙila shugabannin su na so a ɓalle tun da su ma sun yi shiru ba sa koka ko ba sa tsawatar da matasa sai dai ya ce suna tsoro ne mafi yawancinsu suna tsoro 'yan siyasa sarakunan su ma suna tsoro su tsawatar da matasan nan saboda sun ɗauka abin wasa ne amma da suke ganin kafan ya fi karfin sai dai shi ma ya danganta kurakuran daga gwamnati yana bayyana cewa an kyala waɗannan matasa babu sana'a babu wani du hanyoyi da za su yi su dogaro da kansu ya kuma ɗora kan laifin a kansu ɗin siyasa cewa sukan yi amfani da matasan nan lokacin zaɓe da zarar sun samu nasara sai su yi watsi da su Allah wato wani lokaci ni na kan ji haushin wa'annan na san na yi magana da shi bayan ya yi wannan magana na ce mishi da mun ji alhamdulillah gwamnati ta ansa ta tunda mun ba gwamnati ba ne amma idan ka ce ba ku goyon bayan wannan abu so nawa ka fito kai magana kuma ka ce ba ku goyon wannan abu amma akwai matsaloli kuma kuma wannan matsaloli wannan tashin hankali shine zai kawo wannan matsaloli in haka ne to kowa ya tada nashi hankalin mana kowa yana da muna da matasa yanzu in muka ce matasa miliyan biyu a nan arewa su fito su yi zanga-zanga a kawo maganin sace-sace da ake yi a kawo maganin talauci a kawo maganin eh, eh, shugabanni masu sace dukiyar jama'a su bar jama'a babu wani abu a kawo ƙarshen abubuwan irin wulakancin da sauran 'yan najeriya suke mana wallah za su fito amma ba za mu yi ba wanda kuma suka ce za mu fito za mu ce musu ka kuyi to in suna magana irin wannan mu gani a kas ka gane ku yi magana ku fito ce a zauna ina sauran 'yan najeriya ina yan arewa ina yarbawa ku zo idan ita gwamnati ba za ta ji mu ba to ku mu zauna da ku kun yarda cewa muna da kukanmu a nan yana da inganci mu ce eh ku to ku tsaya ku ji mu ma muna da namu kukan a tattara wannan abu a nemi waɗanda nauyin shi ke kansu ku nemi maganin wannan abin ba ka gane ku? yanzu a ce jama'ar allah gwamnoni guda biyar na ibo sun ce su ba ipop ba su ba su goyi bayan esn ba amma lokacin da kanu ya aiko daga ingila yana zaune cikin air condition din shi yana jin daɗin shi ya ce kan wanda ya fito da titi gwamna nawa kaga ya fito ya ce a fito akwai ma wanda da ya fito ya ce a fito sai kuma ya koma ce eh to amma dai ina ganin eh, a yi zaɓe kowa ya ga yi zaɓe abin da ya fi shi akwai gwamnonin da ke cewa a kun gani gwamnatin tarayya wannan biyin yaran nan da kuke kuna kama su kuna tozarta su fa wannan shi ke ƙara tunzura su to jama'a me kuke so a yi a goya su a ba su nono mutane da ke kashe kisa suna kone-kone su kashe soja su kashe 'yan sanda an far musu kuma kun ce a'a wannan abubuwa matakan da kuke ɗauka har da irin su 'yan siyasa ba wai shi ba amma 'yan siyasa da yawa nasu na cewa a'a wannan matakan da kuke ɗauka shi ke ƙara tunzura su to bari mu kyale su ya dakta to anan ya kakari martani ko kuma matakin da shugaba da Buhari ya ce su za ta dauka nan ba da jiwarin cewa za ta yi magana za ta tura jami'an soja da 'yan sanda da za su yi magana da waɗannan matasa masu fafutuka ta harshen da suke iya fahimta ba magana ba ko yake nufi ba ba ko magana yake ba ina tsammanin kai ma dai kana ɗan gyara abin ne cewa ya to bari mu nuna masu yanda ake yi da su. Inda za ka faɗi gaskiya ne mun sa muku ido mun yi muku kashedi mun ce ku bari kun ƙi to bari mu yi muku abin da ake ma irinku shi ne ya rantse ya ce ba zai bari ba a ci sarrafin ɗan najeriya ko ɗaya ko ƙasa ya ce zai tsare mu zai yi kaza zai kaza ga masu yi ya dawo ya ce to kun ki bari ko eh to bari ku gani akwai abin da kuka yi akwai abin da za ku fahimta mun yaƙi mu muka san zafin yaƙin nan an ɗauka abu shekara hamsin kenan kun sake dawo da wannan abu kuna ce in dai za a faɗi gaskiya abin da ya ce ba ƙari ba rage ba cewa ya bari mu yi maku abin da za ku fahimta me abin da ya fahimta wanda ya ɗauki bindiga ya kashe wani wanda ya ɗauki ashana ya ƙona mm, mm, mm, eh, ofishi na gwamnati wanda ya je fasa prison ya fito da mutane wanda ya mai da jama'a ya ce ba wanda duk ya fito in na ce ka fito kai ba soja ba kai ba dan sanda ba kai ba gwamnati kawai dan ka nuna ka isa ai ya kare doka wanda kuma ke da nauyin kare dokan nan ai dole ko yayi wani abu ce musu yayi kun ki jin magana ko to bari ka gani to ana fassara hakan a matsayin wani yunkuri ne na gwamnati na yin kisan kiyashi da su sai sai ta fassara su mu nan da mu abinda mu ma muke cewa ina ma shugaban kasan zai yi ina ma ba magana ba ne kawai ya yi abin da ya rantse kuma constitution ya ba shi dama ya yi ya ɗauki duk matakin da zai tsare 'yan najeriya ya tsare doka mu abin da muke cewa kenan matsalar da muke da shi shine an sha ya sha yin wannan sai ka ji shi kama an shuka dusa soke kalaman da twitter ta ya jawo kace na jihar gwamnatin tara ta ɗauki mataki na rufe ko kuma dakatar da ayyukan wannan dandali na twitter wasu da dama na cewa hakan ya saba ma 'yanci na faɗin albarkacin baki me mahangarka a wannan dambarwa wato ni sai ina ganin wato wani lokaci mukan yi abu daidai sai dai kuma lokacin da ba daidai ba ka gane akwai mai ce maka babu lokacin da ba daidai ba a yi aikin daidai amma shi a hanya na tafiyar da jama'a lokacin da matsala ta taso yi maganta ai an daɗe wannan kanu ɗin yana tunzir yana zura ba shi kaɗai ba da mutane da yawa akwai wani tsohon minista ba zan kira soyin shi ba ana ministan obasanjo wanda yake ya yi maganganu masu tada hankali akwai su kuma da yawa masu tada hankali da yawa a wannan twitter ɗin su wayannan mutanen su abinda suke cewa in ka kawo ƙara za mu duba in ka kawo ƙara ba za mu ce komi ba suna da biliyoyi masu birsu to jama'ar allah ya sace su san an yi wannan an yi kaza su nasu kariyan kenan me yasa tuntuni ba a je an ce ma twitter wannan mutumin kanufa kun ga irin abubuwan da yake yana da ma rediyon kanshi me yasa ba hana rediyon nan ba ne da za a hana twitter me yasa rediyo nan ana iya blocking din shi me yasa aka bar rediyo biafra ko ɗazu na ji shi wani na ji shi yana zagi ba irin abubuwan da yake faɗi in ma ka ɗauki babban hanya wadda ta fi jawo ra'ayin ibo wurin shi wannan rediyo biafra ne me yake yanzu yanzu gwamnatin tarayya har yanzu ba ta san yadda za ta yi ta hana wannan gidan rediyon ba gwamnatin tarayya ba ta san yadda za ta bi ba ƙasa kamar najeriya ta kasa kiran ingila ta ce mata wannan mutumin da ke zaune a ƙasanku ga laifuffukan shi sun ce ba ga musu ba ba wa da hujja ba twitter ta ce yaushe kuka kawo ƙarin shi in kun kawo ƙarin shi shikenan na baban gidan na buhari ne aka kai fa ƙara wurin twitter kuma suka ce ana kawowa mun yi maganin shi saboda haka gwamnati ma tana da nata kamar masu cewa wannan abin ipob wallahi tallahi har da laifin gwamnati tuntun ya kamata a yi maganin wannan ba yi ba haka maganan nan na twitter kanu ya daɗe yana irin wannan abu ba kanu ba har da wa'insu sun daɗe suna yin wannan abu me yasa ba a farga ba sai yanzu sai da buhari ya magana ya ce tun da kun iji ipob da esn to bari ku gani yanzu za mu yi maku magana da kalamin da kuka fahimta tun da kashe mutane kuke harbi kuke wani kone kuke to muna da doka a hannunmu sai su da yake su sun san dokokin twitter din sai suka kai shi buhari kara sai da aka soke nashi sannan kuma aka fara bin na, na, kanu ana sokewa saboda haka ita gwamnati sai ta tashi ba muna da abokan gaba najeriya na da abokan gaba ita gwamnatin nan tana da an gane ta inda ba ta da eh, kuzari ka gane an gane inda ba ta kaza ta gaza kuma duka masu son su amfani da wannan gazawa nata za su yi to amma adam da yawanci hankali tamkar har ita gwamnatin da ire-iren kungiyoyi musamman masu kare kima da martaba na shiyar arewacin najeriya ana ganin tamkar hankali ya fi karkata akan waɗancan kungiyar ipoc akwai waɗanda kuma ke nasu cin karansu babu babbaka a shiyar kudu maso yammaci ta ɓangaren yarba a ƙarƙashin jagorancin shi sunday adeyemo da ake kira sunday ko. a yanzu ma har jagorantar al'umma yake domin gudanar da rangadi na wayar da kan al'umman yarba domin neman ƙasar odudu a ma. amma sai ana ganin tamkar a gwamnonin su ma nasu wannan yake sun yi buris da wannan sun yi amma kuma ai ba mu ba mai biris da su ba akwai hausawa kan ce akan tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ka gane yanzu da biyafar muke kuma ba mu ɗauke idanmu daga kan abin da ke faruwa a ƙasar ba. wallahi tallahi duk wanda ya ce zai kawo barazana ga tsaro inda gwamnati ta kaza mu dai a kare mutuncin arewa mu ba za mu kasa ka gane ko akwai wani niyya da mu muka hango na murda hannun najeriya da ta ta arewa da ta ta a ɗaure ta a sa mata igiya a wuya sai ta ce ta tuba ta miƙa mulki kudu wannan shi ya kawo wannan taron nan na gwamnoni goma sha bakwai wanda suka ce ai eh, sun hana kiwo sun kuma ba shugaban ƙasa lokaci gwamnonin apc fa da pdp gwamnonin ibo da yarbawa wanda yake yau inda arewan za ta ce ina yan kudu su ce ga su to gashi nan ba mu yin shugaban ba za mu nema ba ba za mu sa mu namu ƙuri'a ba ku ne kawai mu mun tuba kaza kaza kaza daga lokacin nan ka hada wata sabon faɗa tsakaninsu tsakanin ibo da yarbawa da yan kudu maso gabas ka hada su sun sani mu mun sani ba yau aka fara wannan abin ba ba je aka fara shi ba tun da aka kafa najeriya wannan kishin ke tsakaninsu ka gane ku su sun su yarbawa su ma sun san muna nan idan muna nan a su amma kamar abin da nace maka a yanzu wanda ya fi damun wanda ya fi nuna ai an taɓa yin irin wannan lokacin da za a yi dab da yakin sasa ana iba za su tafi iba ba za su tafi ba iba za su tafi ba shugaban yarbawa a lokacin a walawo yana mataimakin shugaban eh, hukumar um, federal executive council ga wannan shugaban kasa dab da ibo za su tafi yi wani kalami ya ce in ko ibo suka ban najeriya yarba za su ban najeriya ibo suka je suka ce alhamdulillah shi kenan ai mun samu abin da muke so da suka tafi suka tafi kwana daya wata daya wata shida shiru kake ji sai suka ga mayarwa sun ƙara zama a najeriya sun miƙe kafa suka ce to abin haka yake ka gane akwai abubuwa da yawa da muka sani na ɗaya tsakaninsu da irin siyasa da ke tsakaninsu na biyu mun san mun na ƙarci tarihin najeriya a nan arewa mun san irin waɗanda muke zaune da su akwai lokacin yin abu akwai lokacin barin shi amma ba mu ɗauke mu ga yarbawa ba ba mu ɗauke mu ga kan kowa wanda yake cewa ni ga abin da nake so a najeriya ba domin mu ma akwai abin da muke so a najeriya kuma mu ƙofar mu kullum abu da take duk wanda ya ce mana yana da matsala kuma ya ga kiman arewa ya san cewa a najeriya ba ka iya samun komi in dai zaman nan da zaman lafiya da lamana za ka bi in ba da babu arewa wanda duk ya zo ya ce mana salamu alaikum za mu ce mishi alaikum salam rahmatullah idan ka ce da tsiya za ka ansa to na ɗaya dai sai dai in ka fi ƙarfin mu haka rufe mana baki kuma ka ka mu amma wala ba za mu kyale ka ba wanda duk ya taɓa ɗan arewa ko ya taɓa wani abun arewa wallahi sai iyakan gaɗin da ƙarfin mai kare ko gwamnati ko wata ƙungiya domin ba a yi mu a najeriya mu gina ƙasa sannan mu koma a mu voice kwata ba wannan ba zai yi ba mu a lokaci da mutum bambanta ba bara a irin wannan lokacin irin wannan zama da kai lokaci shugabanni da aka zaba suna cika sun cika shekara biyu yanzu gashi sun cika shekaru biyu ya za ka bayyana tafiyar kawo yanzu duba da cewa shekaru biyu da suka rage ɗaya ma za a iya cewa za a shiga shekarar siyasa ta eh, ni na yi mamaki da na ga eh, fira da aka yi da shugaban kasa shekara biyu kenan bari mu fara da shi dole mu fara da shi saboda shi ne shugaban kasa yana cewa ai ya kamata 'yan najeriya ne su yaba mashi ba a kushe shi ba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya hana kaza nan ya sa ai kaza sai kuma ya koma yana cewa ai ba dun wannan ba ba dun wannan ba da an yi kaza ya an yi kaza sai sun sa sai sun shirya wannan alalata musu rogara ma shi shi ya ma fito din ya dan yi magana duk da dai cikin maganganun nashi duka ya zauna yana yaban kanshi ne kuma da yawa abubuwan ce da za a zauna da shi in ce mishi yalla bai wannan maganar da ka yi fa kila dai baka tabbatar da baka gane inda ta yanzu barin baka wani misali wani daya daga cikin abubuwa an tambaye shi akan kiwo yadda aka saba kiwon gargajiya a kora dabba duk inda ake so tun daga mali a kawo ta najeriya a kai ta kudu a kai ta ko'ina ya sai ce ai da da da can wato shine matsalar shi kenan wani lokaci shi shugaban buhari ya makale a da ne in ka tambaye shi abin da ke faruwa yanzu sai mai da kada da akwai lokacin da aka fito da hanyoyi da burtali da wurin makiyaya wurin hutawa makiyaya da magani da sauransu wannan gaskiya ne ya ce to ya gaya ma a tona general din shi malami ya je ya ɗauko taswiran wannan a da na dawo da burtali zai dawo da su to yanzu daga wannan maganan kuma mu wato rashin sa'a ana cikin wannan taron da na gaya muka an yi na obasanjo inda ake cewa alhamdulillah yanzu dai mun fara samun bakin zaren za mu yi kaza za a yi kaza sai aka saki wannan labarin ranar ranar ne ya wannan jawabi sai magana ta koma ɗanya sai su wa'ancan na kudu suka fara zuwa suna ce mana to kun gani ko yanzu kuka gama gaya mana shugaban ƙasa ya ce a kai mishi shawarwarin mu zai gyara kaza kun gani muka ce mu ba mu abin abin social media sai mun ji tunda ba mu nan yin zaɓen zai magana suleiman yau a yau gwamnatin tarayya yau wani shekara biyu kenan ta ɗauki matakin fito da ruga policy sannan ta fito da wani tsari wai shi nigerian livestock transformation program dukkansu kuɗi ne za a ɗauko da yawa a nemi fili mai yawa tun da wani a nan arewa inda allah ya azurta mu da ƙasa a gyara shi a killace shi a tsare shi a aje makiyaya daina wannan wahala dabba wahala mai kiwo wahala sannan ga rashin tsaro su ba su da tsaro sannan kuma a ce su ke kawo ƙarin rashin tsaro a constitution na ƙasa haƙƙi na tafiyar da harka na ƙasa na gwamnati ne na jiha ne gwamna na da karfin ma ya dauki kasar federal gwamnatin tarayya ya ce ya soke ko ina ya gada mako ya ce ya soke ya maida shi wani to yanzu ka dawo bayan bayan an sun dauki maganan nan na hana kiwo ya zama mana wani mummunan alakakai saboda kiyayya sun ce sun fasa sun hana sun yi kaza kaza kaza har an fara cewa to ku arewa ku shirya ma fulani su dawo sai kuma ka dawo ka ce a yanzu ai yanzu za a kara buɗiya ko da ma an yi gini a wurin za a bushe jama'ar Allah in ma a ce ka iya buɗe wannan hanyoyi kuma gwamnoni ba su zo sun ce to wannan grazing roots ɗin da aka yi tun lokacin turawa ɗin nan lokacin sadauna yanzu in zan yi amfani da iko da nake da shi na doka wanda constitution ya bani na soke kuma ya soku kenan fa na soke yanzu da allah dan annabi baka san da wannan ba ne baka san suna da wannan ikon ba ne ko kuwa kana ganin ko da ma a ce an buɗe babu wani abu wani ba ne zai kora shanu dubban shanun shi ya bi inda tsaro fa wa zai tsare shi kai ka ce ka dawo mishi ka bude burtali ka bude kaza kaza kaza kaza an yi gine-gine har garuruwa ma an gina a ka gane matsalar siyasa 'yan siyasa kiman 'yan siyasar najeriya ya zube ba dai su siyasar wani mukamin suke nema kuma siyasa ta fi karfin neman mukami mukami abinda suke nema kenan ni ne zan yi kaza kai ne zo ka kusan tafiya zo in shirya ka da na tafi ka zauna nan ka rufa min asiri ka tabbatar da abin da na yi ba a tona ba gaba ɗaya su cire irin su shin ya kuka yi kuka tabbatar ma cewa ƙasar nan za ta iya za a iya tafiyar da najeriya daga nan har 2023 daga nan zuwa shekara biyu yanda ake zuwa nan ni ba na yi ni ba na so harbai kashe ba fasa ina kake jin magana 'yan siyasa apdp tana, tana rugurgujewa apc na ƙara rugurgujewa 'yan siyasa sun koma shu sai aka bar wa'anda ba 'yan siyasa ba san yadda za su yi abin ba dukkansu in ka tara su da shugaban kasan da gwamnonin da 'yan majalisa ɗin ka gane babu mutum ɗaya da ya yi ma abin najeriya 'yan najeriya abin yabawa idan da ba don haka ba kuwa wallahi da ba mu cikin halin da muke ciki idan wancan zuwan buhari daga 2015 zuwa 2019 shekarar zuwan shi na fari da a ce mutu bayan allah nan sun yi wani abun kokari ko da ma a ce sun gaza ne wannan dawo wanda sai ya zama lokacin gyara ka fahimce ni ko to ba wanda ke yi gyara su ma yadda cewa sun yi kuskure a nan an yi kuskure za a gyara ba su yadda ba sai dai ka ji ana cewa a ah, yan hamayya ne kawai mu ba su yaban mu yan hamayya ne yan dama ai abokan gaba ne dama mai za ka ji su kuma waɗanda fa suna na yanzu ne da mara ne su ne za su gaji buhari shugaban ƙasa wannan kai ne shugaban majalisar dattawa wannan kai ne wai yanzu so suke su ci gaba daga kawai inda buhari ya tsaya inda ko buhari ya tsaya a kwance fa muke warwas ka gane babu mutum ɗaya da zai fito maka da wata wata mafita ya ce ta nan ta wurin tsaro ga abin da za a yi idan mu kun zaɓe mu ga abin da za a yi sai dai ana tara kuɗin da za a zo a watsa mana kaman kaji nan da shekara daya a ce ku sake zaben apc ko pdp to mu dai a kungiyar da ta arewa mun daura damara insha allah da yardan ubangiji duk inda za a ji mu sai mun faɗa jama'a su yi la'akari su kiyaye dawo da irin wa'annan 'yan siyasa ɗin da suka kai mu suka kayar musamman wa'annan jami'in guda biyu pdp ta yi mulki goma shekara takwas ita ta kanta ta kaya da najeriya ta daure ta jawo mu haka apc ta zo da wuka da ta wasa ta yanka mu babu mutum ɗaya a cikinsu yau wanda yake magana menene maganin wayannan abubuwa sai dai kaji ana faɗa ni wannan ya bar apc ya koma pdp wannan ya bar apc ya koma pdp kenan duk kuma neman mukami suke to kasar fa wane ne mai neman wanda zai gyara kasar ka ji tambayan amsar ka ka ce mun yaya na ga shekara biyu da 'yan siyasa suka yi mu dai a nan sai dai mu ce mu kam mu na mana komi ba kuma kara da gargula mana kasa ne allah ubangiji ya ba ku iko ku gane ku yi gyara ba don ku ci gaba da najeriya ba domin ku fita haƙƙin allah da haƙƙinmu